ta ba magina ah, ah, ah, ya nika kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budu budi da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awala Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spare Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. zuwa sai neman ki gidan na zagaye gidan nan kina baya to aikin kin ki gama ni kuma kin ga uzuri ne da ni ko assalamu to yanzu tafi kenan ba sai kin magana ba to shikenan tunda an ce ba ku magana idan kuna yi ni zan tafi neman aiki kin gani bai kamata tafi miki salama ko ba haka ba to shikenan sai na dawo wallahi wai kai dan Allah zai daga lalata min addu'an nan haba an ce ka in ce ka a ce mu ba in ba in in ba mu ai so ne ki ki ki ki mun addu'a zan tafi neman wannan abin da kaga ina yi kai saboda kai ka nake ba yanzu nan ba ba neman aiki za ka je ba to ina yi ne fa saboda kai fa wajen wani malami na je ya bani wannan ya ba wannan lazumin shi ne ce in zo in yi in ina fa kammalawa kafin ka kai inda za ka je in zuba magarwashin nan hayaki ina zuwa mai hanyar iska zai ɗauke shi gabas su yamma ko ina zai zagaya kana zuwa sai aiki yanzu ka kada da bayan sai na sake amma zura wannan wace irin kwaɗan addu'a ce ga turbi ga gawayi kuma zura ni dai da kin shiga daki kike sallah sallah daki ta fi karbuwa imin addu'a ah wannan malamin cewa in zo ta bayin gida inda ta ciyayi ma ya fito in zo in zama na a gurin ko ba haka bane ya ce hakan ne zai yi to zo shi kenan barin ta je ka je ka je ka je kafin ka kai dole ka karasa wannan abin je ka za ka samu wannan aikin dole je ka dole bismillah bismillah ban ma san yake karanta ka je kira mana sarkin aljanu da gidan ne zuwa da gidan tsananin so da kewa matata mm, tsananin so da kewa matata asu ake so a so soyayya tsananin so da kewa aso aso ne aso ne soyayya mu so juna mu damke soyayya na soki sosai gogo ah, an ah, zuwa gogo na gogo ah, na sannu ina zaki je ne haka kika ci kwalliya daga ina kika fito kin ganni magani na je na dan tsinto zan zo dan kwankwasa ringa dan shafa a kin san <laughs> jikin tsufa <laughs> mm yawa gogo dama na ce ba nan makwabciyar mu sakina za ta je kasuwa shi ne ta ce min in zo in raka ta za ta je ta sai abu kin tambayi mijinki ya bar ki tukunna daga fitar sake kuma zaki ce zaki fita kasuwa a'a gugu na tambaye shi kuma ma kuma ban tambaye shi ba gugu ai na tambaye ki To yanzu banda abinki ita bata san me za ta saya ba sai ta saki a gaba ta tafi da ke? Gogo tafiya fa mutum ɗaya babu daɗi. Kin ga mutum biyu ne ya fi sauri kuma ya fi daɗi. Ni ma fa in na je kasuwan nan zan dudduba in ga duk abin da nake so. Tukunna in na dawo idan ya je ya samu aiki an fara bashi albashi. Sai mu sake koma. Zuhura, wai me yake damun ki ne? Aikin tun kafin a same shi har kin cinye albashinsa haka zaki dinga wannan aikin? Gogo, zai fa samu aiki yau irin hayakin da ne a gidan nan gugus ya samu aikin nan kina nan gurin habba alaji na gogo sai dawo yanzu kin tambaye shi zaki je kasuwa ko biki tambaye shi ba gogo to eh to na gaya masa amma to gogo ko kun gaya mai mamma na faɗa miki to ni dai yanzu da kitso nake so kenan kuma kin ce zaki fita shikenan ma gogo kin ga ma bazan dade ba ina dawowa ina dawowa bazan dade ba zan miki zanen yawo fa nake so ki kin san yana da wahala ki dadda hankalin ki ni shuku ma zan miki shuku hudu a'a ni zanen yawo nake so ki mana irin shuku zanen yawo zake ni har ku daɗe gogo gogo gogo kamo da na kamo da na zake ba wannan za'irar yarinya kin mana ni dai kakai Russian suna tunda kin ga kina raina san iya sadaukar da rayuwata domin ki samu da kafar ciki kin san ina fita hakinki komai ki ke bida zan baki sananin so ya kan sanya hawaye sananin so ya kan sanya yara A'a, ban taɓa zuwa ba dama ni da kawa ta ce ta ce in jira ta anan tana zuwa na ta jiranta na ta jiranta ban ganta ba shi ne na shiga ina tunani ko akwai hanya. Allah sarki a nan ba hanya ba ce ba. Amma nan waje idan suka gan yana su yi tunanin wani abu. Duk san dokokin wajen ba. Nan wajen ma'aikata ne. Idan suka gan kuma sai su yi zargin wani abu. kuma kin ga matsayin ki na ya mace kuma ciwon ya mace ai na ya mace hmm, ne mutum kai ke inda zaki zauna kin ga mun biyu muka zo in na tafi wani waje ta zo ta neme ni ba ta babu damuwa zan faɗa musu zan sanar da su idan ta zo din za a faɗa mata inda kike ka zo ta same ki amma me sunanta yau sunanta sakina ni kuma na zubra ah, ha masha Allah ciyar. Hmm. so shi nan ba damuwa Na gode. Kina da kirki. wai ya na ganka haka wai me ke faruwa ne a har tambaya ta ma kake ka duba ka ga yadda ka bar mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi ba ka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin ka ne ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba sukari kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da ƙanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da ƙanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma al'umma na zamani a sauƙaƙe muna da a Kano Katsina Kaduna Jigawa Sokoto Zamfara Kebbi Abuja arewaci da kudancin Najeriya za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa ko a lamba 42 Zaria Road Ibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano ko a lamba 4 Waterbird Road Dutsen ma a jihar Katsina ko ku kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu 0706715845 0803 biyar ɗaya biyu shida ɗaya ɗaya mjd global concept Private Limited. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Jallo. Kaga dan uwa a koma gona kawai don noma shine tushen arziki. Na gode sosai. yana da kirki da mutunci to ai nan din ma da kika kawo ni ma ya fi cin da nake zaune na gode fa samun irin ku da wahala ki san da ba amma kin ce ni <laughs> amma na san miki gane ni ba sai ce ba ko eh, ke kuma na gane Allah <laughs> ke ba ke bace matar ayan ba Ni ni mijina ne, ni ai dama na san dole za ki sani, kin san menene mu da yake mutane da dama sun san mu, amma mu ne kawai ba mu san su ba. Haka ake ta faɗa. To ni suna na Hajiya Umu, ya a wajen Alhaji Fatima. wanda mijinki yake aiki a kamfaninsa. ko ke ce ba ki dace da abin da kika yi min ba domin ba ki yi kala da irin mutanen da suke karrama dan adam ba mijina bai dace da aiki ba a karkashin ku domin mutum ne mai daraja ƙwararruwan da ba kya tunani in tsaya ki saurare ni haka ba hali na bane ba aka siya aka samu da kuma rashin fahimta ka kora min mijina daga wajen aiki kika dinga wulakanta shi wai ki ce mai ya fita ya fita shine zaki zo kina lallaba ni kina wani bani gurin zama ha na yi nadaman abin da ya faru a yanzu haka ne mijin ki ki na bashi hakuri ya dawo gurin gaskiya baki da kunya Allah baki da kunya kun ummi kike baki da kunya mijin na kike nema to wallahi barki ta gani kin tsira kuma ta yi nesa da ƙasa mijina ya karfin ki domin yanzu da yake gani in gaya miki yana nan tun da garin da kuka kore shi nace sai kun yi da na sani domin mijina daban yake cikin dubun mazaje mutum ne mai kwazo mai hankali mai ilimi mai sanin ya kamata yanzu tun da kika kore shi kin ga mutane ofis kamfani kamfani sama da casa'in da uku suke bin shi ya zo ya zo ya zo muna nan muna yanga muna zaɓen mai muke shi ne zaki wani dawo ba za a dawo din ba ne ka samu da dan Allah ki tsaya ki tsaya ni ki hakuri Allah ya tsaya na Mutane ba su da mutunci. Kwata-kwata yanzu ba a duba ilimi, ba a duba martaba ta karatu. Sai alfarma duk karatun da zai amma don wulakanci in ringa zuwa neman aiki a min alamin yadda aka dama. Kawai saboda ban san kowa ba, wani bai san da ba. Na dawo na ringa haɗuwa da ba, shi ma ba shi nan yau kamar tsine mar albarka ya ƙeta shi. Ka tsine masa, ai ba a tsine wa ƙarfi, ka yi haƙuri. duk abin da ya zafi fa maganin sa Allah kai haƙuri ka ji gashi ita ta fita shi ya dawo yanzu ban san ya zan yi ba bayan da ya fi shigo a sace yaron nan Allah ka shiga cikin lamarin nan jarabawa ce ta gaban ubangiji ka ka na zo da na duba ko ina banganta Zuhura sun tafi kasuwa ita da makwabciyarta. Ah, kamar me kuma ko? A'a. Ta yi a kasuwa? Ka yi haƙuri. Makwabciyarta ce ta ce don Allah don annabi ni arziki ta raka ta ta tambaye ni na ce su je ba daɗewa za su ba. Ya kina magana daɗewa ko ba ba ba kin gaba garin nan ba. Garin haji ga gari ya yi duhu har yanzu bata da gida ba. Ai ba komai za ta dinga tambaye ki don Allah kina barinta ba. Kin fa san halin yarinyar nan. Hmm. Har yanzu ji take kamar ba a jima da yayi ta ba. gugu ni abin da sa kika ga wani abin dole ni nake daga kafa saboda na san ke kina nan ni in taimun ba na son ɓacin ranta ke kuma gugu aikin kin ga ke taki mana abin nan ko ba ka ba gugu kai hakuri wannan karan da ya faru amma Allah da za a gyara saboda in na hana ta ranta ne zai ɓaci ni kuma ba na son ɓacin ranta abin ya min yawa ga ka ga tata kai hakuri yanzu na tabbata suna hanyar shigowa cikin gidan nan kai hakuri don Allah ka ji ina za ka je kuma binta za ka kasuwar Binta za ka yi kasuwa? La ilaha illallah Muhammadu Allah cikin wannan lamarin. ka taimake ni ka fitar da mu wannan rayuwar take. Wata daɗi, wata a daɗi. In Allah da wannan kuncin zai zama alkhairi insha Allah. Addu'a nake maka. sai a ki saurare ni mutum ke ga yana tafiya ta aikin san alkhairi ne ni ki rabu da ni babu abin da ya shafe ki da ni ko ni ki bani ki hakuri da ki har mijin ba wata alaka a tsakanin na da ba ni da wani haɗi da ke na kusa ko ta nesa dama kuma aiki ne kuma ya raba Da haka ta riga harkata. haka ne wannan bin da nake miki kadai ya isa a ce kin gane akwai nadama a tattare da ni kuma aka siya aka samu da kuma rashin fahimta sai ki saurare ni so nake gyara matsala da na bata yanzu haka abin da nake so so nake ki ba wa mijinki hakuri ya yi hakuri ya dawo gurin aiki kuma idan ya dawo yanzu wallahi duk matsayin da yake so duk abin da yake so shi da kansa zai zaba sai da jikina ya yi sanyi tun ban sosai sannu na gode Za ki sauka kan kujerar ki ba mijina? Kujera ta. Ba damuwa in dai hakan ta yi mishi. Zan ba shi. Allah. Dan amma ki rantse ya kike ko gaskiya za ki sauka kan kujerar ki ba mijina. Haduwa ta da ke alkhairi ce. Tunda ke ce matarsa. Ke za ki taimaka min ki ba shi hakuri. Tunda ni ba da inda zan gan shi ba shi hakuri. Ko ban san ma ina zan je neme shi na ba shi hakuri ba. ko kaɗan ba na so a rayuwata a ce na kasance silan ɓata wani rai. Kika ce ɓacin ɓacin rai na nawa? Ai kin dai kina ɓata mana rai ne da mijina yanzu haka ma ɓata mana rai kike me ya zaki je ki ɗauko ni daga cikin shago kin raba ni da abokin tafiya ta wasu sanyi ma ke kika sa aka sace ta ma kin zo kin kawo nan inda ma ban san ina bane ga hadari wa yanzu ya za a yi koma gida. Ki yi haƙuri in dai dan wannan ne baki da matsala tun da ni ina da mota zan iya kai ki har gida. Hmm? Kina da mota? sannu mhm. babbar mota ko eh alhamdulillah na sarki ɗan yawon baki hmm. labari kin san mijina a wannan ƙarshen mutum ya su ƙatoran mota in ya kawo su dinga hawa da ni Hajiya kenan to yanzu dai tunda takin bata zo ba sai mu je kai ki gida a tawa ko? Ai za ta zo. Hajiya. gogo duba ki ga yadda garin nan yake rugugi ga hadari ga duhu har yanzu bata da gidan nan ba ina ta je alhamdulillah ta nan ma ana zancen ta ga ta nan ta zo ina kika je eh ina kika je na je kasuwa ne ni da makwabciyata ko gogo kika yi me Na je na so mu gugu abin yin kitso ne. Mun yi da ke zaki fita? Abin kitso? Wani da abin kitso? Kamar ya ni kin gaya mun? Tsakani da Allah? Goggon zaki ce kin je kitso siyo duk hirar da muka yi da ke goggo kin gaya mun cewa za ta je ta miki kitso? Za ta ce miki wani kaya a kasuwa? Ah, man shafa fa ta je ta siyo min na kitso, mai na ya kare. Eh. Kuma menene laifi a ciki? To amma masana'antar kika je aka saka abin da za mu yi kitson a gaban kika to da shi koko yaya? A? Ah? in dai kasuwa ce da gaske ne abin kitso zaki so ai kina zan zaki ki samu shi ki dauko shi ki to da shi tsakani fa da Allah dukkan tun da suke garin na har sai an je kasuwa za a sayo abin kitso kuma goggon gashin doki gare ta da ba za a iya samun abin da zai mata kitso ba har sai an je kasuwa yi to ita ma kanta kibiya ta lalace ta kare sai da ta sayo kibiya haka ne a'a haba gogo gashin nan naki menene a cikin sa kitsan nan wani iri za a miki na wuce a miki kan kwayar hudu kawai a samu kibiya a caka a warga za shi na a tifke shi ba an gama kitsan ba gogo to ita ma ta yaya za a dinga dinga fita ana rugugi ana ya ta yaya hankali na ya kwanta to yanzu dai tunda ta da hankalinka ya kwanta ruwa bai da ke ta ba wani abun bai same ta ba ta da gidan nan lafiya me ne abun fadan nan ni ba bana son wannan tashin hankalin ka ringa ɓata ranka haba ka tashi ka tafi ɗaki ka je ka zauna ni bana son wannan tashin hankalin ko kawai dai waya mata baya shiga ciki ka je ka zauna Moko na, na gode koko. Na? To ki zauna miki kitson ki. Kitso wani irin kitso ga babban kitson ki can a daki. Tafi ki je ki sasanta waccan matsalar taki. Ai kitso kuma sai goban Allah kai mu. Yanzu koko kina nufin in shiga? Eh, ki shiga ki je ki gyaro matsalar ki. Yanda ya hau dokin zuci ki je ki bashi hakuri ki rarrashe shi. To gogon mu je to da ni da ke. A'a shige ni ba da ni zaki je ba. Ni ina nan. Ai ba zai da ke ki ba je ki. Ni kaɗai gogo. Ke kaɗai kuwa. Gogo ke kuma kina nan? Ina nan ne dai. Ai ba zai da keke ba. na Allah gogo ki zo mun a A'a ni ba zan shiga bikin sani. abin nan da kike masa haka dinan mamma dinan da kike eh, masa eh. da baby ne ko eh. shiga ki fare masa tun daga yanzu kina masa zai yi dariya kina baby din nan shiga yawwa to zai zai yi dariya shiga shiga daga nan zaki fara baby yawwa to shiga gogo ki a je ki da wannan